na uku kuwa salatu fi auqatin nahi kaga wannan ainihin hanya ce amma tana kai mutum da yake da haram wanda ba da dalili ba wa masabbatu alihatil mushrikin zagin kan mushriki yanzu ba ku gani ba idan misalin wanda zai zauna dinga zagin shi ne ce innan ya zagi in karatu ne da bambanci ga abin da suka yi rubuce ga amma amma mutum zana ya dinga zagin su ma sai su mulmula zagin su zaga maka malaka amma akwai bambancin karatu abin da suka rubuta ne ga maganar haka ko ba ta cewa ba da wuya ba su da hanyar da za su yin zagi amma ka ce masu tsofaffin su masu kaza ka ɗebo labarin ka irin da ka mulmula ka wurge mu shi ka dolantar da su ka kaskanta su a bashi sun samu hanya baina da haranai shi daga abin da kai a gaban su abin da kai a kafin wata zai ah, ko wata wasu da mutawaffa anna daga hanya ce mu bayi ne amma haram za ka cin kwalliyan wanda mijinta ya cika في زمن عدتها وأمثال ذلك ومثال الرابع نبكنسكما النظر إلى المخطوبة سمينه إيش وسيلة موضوعة للمباهي وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها أنته من مفسدتها فأما ليدا بيد ضايع أنا لا أنا ما جماعة النظر الى البقر وبتكلم تفهم وتشم في ايكس وزيعها والمستامة كوتشم تن زيعها اذا ذاك سيبي ودلك قليلا والمشهود عليها دولة لأشي شيدا أقنطا لا تتنظر wa man ya ta'uha da wanda yake tarawa da ita ya yu'amiluha wa fi'lu zawatil asbabi da aikata abubuwan da aikata abubuwa masu dalili fi awqatin nahi a lokacin kana wa fi'lu uh, zawatil asbabi fi awqatin nahi kalimatul haqqi kaga wannan duka jaizai ne aikata wannan kaga mubahi ne Eh. wannan shi ne ai abu mai da kamar tafiyar salafi sai ka zo ka yi shi bayan a ga masu asabari ne fi'ilu zawatil asabari fi auqatin hai a wancan lokacin an hana amma wannan yana da dalili bayyatul masu wa kalimatul haqqi da fadin gaskiya inda sultanin ja'ir kaga wannan mubahi ne أما بعض هذا الوجه ونهو ذلك فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم شريعة تازو هل تدورهم أنهل أو استهباره أو إيجابه بحسب درجاته جيدة مرتبة بالمصلحة وأن إذن مصلحة لكاو وجاءت بالمنحي تنظر دهنا ومن القسم الأول دي كراهة أو تحريبا بحسب درجات يجيبا في المفردة كإذن قرنان ده ذكر هنا إيه؟ ما مكروه هنا ما هنا يقوم حرام أو المني بقي النظر في القسمين الوسطي هل هما مما جاءت الشريعة بإباحتهما أو المنع منهما فنقوله an shiga ko a